قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون يا كي wannan manzo kace shan a cikin abubuwan da kuke hada Allah da su cikin bauta koma bayan Allah akwai wanda yake shiryawa zuwa ga gaskiya kace masu Allah shine kadai wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya to shin wanda yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya kuma yake kiransu zuwa gare ta shi ya fi cancantar a yi masa biyayya ko abubuwan bautar ku, waɗanda ba sa iya shiryar da kansu sai dai wani ya shiryar da su Me yasa kuke hukunci da ƙarya, kuke riya cewa abokanan tarayyar Allah ne, Allah ya ɗaukaka daga barin wannan zance naku ɗaukaka mai girma.